أيها المصلون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شداه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <coughs> عباد الله دين الإسلام نعمة عظيمة يمتن الله به على من يشاء من عباده إنه اختيار واصطفاء من الله وهو يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة والثبات على الدين من التحول أو النقصان من أصعب الأمور وأشقها على القلوب لذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال له أنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء وفي التنزيل من دعاء الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله هذا الخوف يعود لأمور أشدها عدو الله إبليس الذي يرصد للإنسان في كل سبيل ليفسد عليه دينه ويقطع علاقته مع الله قال عليه الصلاة والسلام إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة رواه مسلم الفتن أعظم المؤثرات على الدين وهي بطبيعتها لا تميز بين الجنس والآخر والسن والبلد واللون واللسان ففي الفتنة يخرج التمحيص يمحص الله عز وجل القلوب فيستخرج ما فيها من صدق وغيره وعند حلولها يسقط أقوام وينجو آخرون قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء رواه مسلم والفتن عباد الله كثيرة جدا تفوق الحصر وصفها عليه الصلاة والسلام بوصف دقيق يمكننا أن نستنبط منه هذا التقرير قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم رواه مسلم ومن طبيعة الفتن يا عباد الله أنها لا تدع بيتا إلا دخلت كما في المرفوع إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القبر أخرجه البخاري ومسلم وكلما فتحت نعمة كلما نزلت معها وكلما فتحت نعمة كلما نزلت معها فتنة كما في الحديث ماذا فتح الله من الخزائن معها ماذا فتح الله الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن وكلما بعد الناس عنها عن عهد النبوة ظهرت الفتن وازدادت وكثرت وتلاطمت قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن أخرجه البخاري فالفتن تتوالى على العبد في حياته إلى مماته وقد تكون سبب هلاكه وقد تندرج وقد تتدرج عليه فلا تهلكه قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أخرجه مسلم عباد الله إن مخاطر الفتن وأخطارها كبيرة جدا من اقتربها أخذته ومن حام حول حماها أوقعته فهي ترمي بشرر كالقصر قال عليه الصلاة والسلام من تشرف لها تستشرفه أخرجه البخاري ومسلم إن من الفتن عباد الله ما تموت كموج البحر ومنها ما دون ذلك ومنها ما تخرج المرء من الدين قال عليه الصلاة والسلام واصفا الفتن وطبيعتها يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا وينسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم قال النووي رحمة الله عليه معلقا على هذه الأحاديث التي سبقت وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب انتهى كلامه رحمه الله عباد الله إن للفتن صور تعرف بها خصوصا في هذا الزمان فتن آخر الزمان منها على سبيل المثال ترك الهداية ترك الهداية الربانية إن نزلت للإنسان محنة أو أقبلت في حقه دنيا بزخرفها وبهجتها فتجده يحلل ما حرم الله اتباعا للهوى أو طمعا للدنيا قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومن حكمة الله البالغة أن جعل بعض الناس لبعضهم فتنة كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا يقول ابن القيم رحمه الله وهذا عام في جميع الخلق امتحن بعض امتحن الله بعضهم ببعض فامتحن الرسل بالمرسل إليه والمرسل إليهم بالرسل وامتحن العلماء بالجهال والجهال بالعلماء وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء وهكذا إلى آخره ومن صور الفتن عباد الله الفرقة والنزاع والاختلاف بين المسلمين اتباعا للهوى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والفتن التي تقع يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن وإن لم تبلغ السيف ومن صورها عباد الله كثرة القتل في الأمة وتفك الدماء البريء المحرمة وعن ذلك أشار إليه صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله وما الهرج قال القتل أخرجه البخاري ومسلم ولكثرة الهرج يسفك الدم بلا سبب يقول عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول لم قتل أو على أي شيء قتل أخرجه مسلم ومن سلمت يداه عن الاعتداء فليحفظ لسانه عن أعراض, عن أعراض المسلمين والمال عباد الله فتنة هذه الأمة وعليه يأتي القتل وغيره وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وفي الجامع للترمذي فتنة أمتي في المال لذا خشي على أمته كثرة المال والمنافسة في جمعه فقال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم ومن فتنة المال عباد الله جمعه من أي سبيل ومصدر دون تمييز بحلاله من حرامه قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ ماله أمن الحلال أم من الحرام أخرجه البخاري كما أن من فتنة المال البخل والشح به واحتقار المساكين الذين يسعون للسؤال الذين يأتون للسؤال عنه أو جعله سببا لمعصية الله فلتتقوا الله عباد الله ولتستقيموا كما أمركم الله فإن ربكم يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولتعلموا أن الشرع الحنيف رسم خطوطا وسبل ورسم خطوطا وجعل سبلا للخروج من الفتن فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هي تلكم السبل وكيف يتقي الإنسان من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا ما سنستمع إليه في القابل إن شاء الله وللحديث بقية وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da kirari sun tabbata ga Allah ya Allah kai da tsira da aminci ga fiyayyen halitta kai salati da taslimi gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon ayyuka irin nasa har zuwa ranar tashin alkiyama ‘yan uwana musulmi ne wa kaina wasici da ku baki ɗaya mu tsoraci Allah a cikin maganganunmu da ayyukanmu wannan ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da na ƙarshe ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ku mutane ku tsoraci ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya sannan ya halitta mata matatta daga gare ta annabi adam da hawa daga su biyun kuma ya fitar da jikoki da 'ya'ya mazaje da mataye barkatai ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda kuke roƙa a yi muku dominsa kuma ku kiyaye zumunci ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tsoronci Allah maɗaukakin sarki kada ku kuskura ku mutu face sai kuna musulmi bayan haka ‘yan uwana masu albarka babu ni'imar da Allah ta'ala zai wa bawa kamar ni'imar addinin musulunci duk wata ni'ima bayan addinin musulunci to ƙasa take da shi ba ta kai shi ba shi ya sama ba kowa Allah ta'ala yake azurtawa da shi ba yana zafi ne a cikin bayinsa ya sanya wanda ya ga dama ya zo a musulmi ko ya musulunta da hikima irin tasa to bayan ni'imar musulunci ɗin Torewa a kan riko da musuluncin shi ma abu ne mai matuƙar wuya da yawa waɗanda Allah ya azurta da musuluncin suna zamewa wasu suna komawa ga Allah da tawayayyen musulunci wasu kuma tsirari a cikin bayi da cikakke babu shakka mutum ya yi riko da aƙidar musulunci duk da yanayin jawar zamani da yanayin caccanzawar yanayin da ya samu kansa a ciki wannan abu ne mai matuƙar wahala amma idan mutum ya yi iyayensa Allah ta'ala yana taimakonsa ya hore masa wannan wataƙila shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yawaita addu'o'i irin waɗannan domin ya nemi taimakon Allah ta'ala ya ba shi sabati a kan aƙidar musulunci Wanda idan ya haɗu da Allah a kanta kaɗai ta wannan hanyar ne zai rabauta kamar yadda yake yawaita cewa ya ubangiji kai ne mai jujjuya zukata Allah tabbatar da zuciyata a kan addininka kada ka kautar da ita gabarin fuskar addininka sai na Anas ɗan Malik yallahu anhu ce da shi ya ma'aikin Allah yanzu kamar mu sahabbai da muka yi imani da kai muka karbi duk abin da ka zo da shi ba tare da istisna ba to tsoron ne kuma kake ji mana ba shi kenan kuma ba faɗa ya ƙare mun yi imani me kuma abin tsoro me ya sa kake yawaita wannan addu'ar shin wannan yana nufin za mu iya canjawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lallai ina jiye muku tsoro domin ka ga zukata ba a hannunku suke ba a hannun a tsakankanin 'yan yatsun Allah maɗaukakin sarki suke yana jujjuya su yadda ya ga dama sannan kuma ya zo a cikin alkur'ani bayan Allah na ƙwarai suna yawan yin addu'a suna cewa ya ubangijinmu kada ka zamar da zukatanmu bayan ka cika ta da shirya ya ubangiji maɗaukakin sarki kai mana ta goma shi da shirya ta hanyar tabbatar da mu da digadigan mu akan wannan shirya saboda tausayinka ya Allah maɗaukakin sarki kai ne cikakken mai baiwa ‘yan na masu albarka dole ne mumini ko da yaushe ya dinga jin tsoro dangane da shiryar da Allah ya azurta shi da ita da musuluncin da ya buɗi ido ya ganshi a ciki ko kuma ya karɓa bayan wani lokaci cikin rayuwarsa saboda abubuwan da ka iya zuwa su yi sanadiyya ya yi asarar imaninsa suna da yawa wasu abubuwan baya ganinsu mafi tsananinsu mafi muninsu shi ne maƙiyin Allah shidan da rundunarsa wanda babu wata hanya da zai iya tsayawa domin ya kifar da ɗan adam gabarin wannan gwada bai zaɓaɓɓe gare shi face sai ya yi haka manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ce haƙiƙa iblis ya sanya karagarsa a kan teku ya tankwashe ya zauna yana turo rundunarsa cikin bayi domin su fitintunu bayi da jimillar fitintinu masu tarin yawa don haka wanda ya fi matsayi a wurin shaɗan shi ne wanda ya fi fitinar bayi ya raba su da addininsu hadisin imamu muslim ‘yan uwana masu albarka ita fitina a ɗabi'arta idan ta sauka ga mai addini to idan addinin bai tsaya da kafafunsa ba sai ta jirgitar da shi sai ta lalata shi sai ta gurbata shi ita fitina da ɗabi'arta ba ta rarrabewa tsakanin jinsin mace ko na namiji ba ruwanta da shekaru tsoho ne ko matashi ko ƙarami ba ruwanta da garuruwa ba ruwanta da wani matsayi da kake da shi ba ruwanta da abin da ka sani na ilimi da jahili da masani duk inda ta tunkaro to tana sauka kai tasiri gwargwadon yadda ba a yi shirin riskarta ba ita wannan fitinar da ake magana tana zamtowa jarrabawa da ita ne Allah ta'ala yake fito da abin da ke cikin zukata na gaskiyar da kuma ruwa-ruwan imani ko rauni da san duniya da biye wace a wace sha'awace da kuma san Allah da manzansa da addininsa ta nan ne ake gane tsantsenin masu tsantseni da kuma munafuncin masu munafunci yayin da fitina ta sauka ga al'umma ɗaiɗaikunsu ko jama'arsu baki ɗaya to za ka ga digadigan mazaje suna zamewa kamar yadda kuma za ka ga wasu mazajen Allah ta'ala yana ba su sabati amma masu sabatin ba su da yawa A kan wannan ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ishara dangane da yadda fitina idan ta sauka ga zukata take zamar da ma'abotanta inda yake cewa ana bujiro da fitintunu ga zukatan bayi tamkar yadda dai kasan mai tabar makaba yake zaunawa ya sassaƙata, in ya jera wannan ya jera mabi mata ya jera mabi mata har ta kammala ta zamto cikakkiyar tabarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan haka duk zuciyar da aka bujiro mata da fitina sai aka yi rashin sa'a zuciyar ta karɓi fitinar ta tsotsi fitinar tun da zuciya kamar soso take ta tsotsa ta cika maƙil da wannan fitinar to shi kenan sai ta wa zuciyar nauyi sai ai wani tsuso tamkar baƙar tsatsa a zuciyar sai zuciyar ta zamto baƙin nan ya mamaye ta idan ta ga alkhairi ba ta sha'awarsa in ta ga abin da ba na alkhairi ba shi take karkata gare shi kamar yadda kuma yayin da za a bujiro da fitina da zuciya in Allah ya yi mata gamo da katar ta zamto ta yi wani tanadi na imani gabanin saukar wannan fitirar to sai ya zamto Allah ya ba ta kariya sai Allah ya yi duso a cikin zuciyar farin duso wanda wannan wata wata dalma ce ta imani sai zuciyar ta ƙara ƙarfi sai ta ƙara ƙyamar wannan fitinar sai ta ƙara samun sabaki hadisin imamu muslim ‘yan uwana masu albarka idan ana magana a kan fitintunu da na da da na yanzu da waɗanda za su zo ba za mu iya lissafe su ba suna da matuƙar yawa wasu fitintunun ƙanana ne wasu su matsakaita wasu su manya wataƙila wannan rashin lissafe su shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara gare shi a hadisin imamu muslim inda yake cewa ku yi gaggawa ku yawaita ayyuka na alkhairi tun gabanin lokacin da fitintunu za su dinga ba su fara bijirowa ba suna sassauka sai ya ta'abiri da kira, ma'ana wannan fitintinin suna nan ɗabi'arsu ba za ka iya gane su ba masu ilimi su suke iya gane wasu daga cikin fitintunun yayin da suka tunkaro amma a ɗabi'ar fitina bayan ta ba da baya ko an shiga cikinta kowa da kowa ma sai ya fahimce ta yake ku gaggauta aikin alkhairi tun gabanin cikintinu tamkar yankin duhun dare ba su zo sun fara sassauka a gare ku ba hadisin imamu muslim yana daga cikin ɗabi'ar fikintinu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari babu wani gida da fitina za ta bari face sai ta shiga wannan gidan kaɗai dai idan gidan sun yi wuƙar gindi da irin tanadin da shari'a take a yi domin ƙalubalantar domin tunkarar fitina to sai ya zamto fitinar ba za ka samu gindin zama ba a cikin gidan a yayin da suka yi shakulatin ɓangaro da sakaci wurin ɗaukar matakan tsaro a kan fitinar sai fitinar ta samu gindin zama a gidan da za ta shiga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce haƙiƙa allah ya nuna min guraben da fitintunu suke sassauka a tsakankanin gidajenku kai ka ce ruwan sama ne yake sassauka a cikin gidajenku hadisin bukhari da muslim yan uwana masu albarka malamai suka ce babu wata ni'ima da Allah zai buɗa wa bayi face a tare da ita sai ya saukar da wata fitina a tattare da ita wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɗaya daga cikin darare ya tashi a razane yace wata irin wata irin taska yau Allah ya bude cikin dare sannan kuma wannan wani irin fitin tunu ne Allah ta'ala ya biye wannan taska tasa da ya bude na daga fitina sannan malamai suka ce duk sa'an da mutane suka yi nisa da zamanin annabta zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to iya yadda tunu suka daɗa yawaita suke dada kambama suke dada caccanja salo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi a hadisin bukhari yace alqiyama ba za ta tsaya ba har sai Allah ta'ala ya karbe ilimi ya kashe masana na hakika masana na Allah ya bar jahilai da za a rika a matsayin masana sannan kuma girgizar ƙasa ta yawaita zamani ya kusanci junansa izamto lokaci ya taƙaita lokaci yana gudu ya ce sannan fitintunu kala-kala su ta bayyana da wanda aka sani da wanda ba a sani ba ‘yan uwana masu albarka duk wanda yake tunanin zai rayu a wani lokaci ko a wani gari ko a wani zamani wanda babu fitina to yana yin mafarki ne fitina ba za ta gushe ba ga mumini ga bawa tun daga fitowarsa duniya har sai ya koma ga ubangiji tana iya yi wa wata fitinar ta zamto sanadiyyar wantar ransa wata fitinar kuma za ta gana mai azaba ne amma idan ya bi gwadaban da Allah da manzo suka shimfiɗa sai ya zamto bai yi asara ba yana da lada ɗoriya a kan wannan ɗanɗanar azabar da yi idan kuma ya kauce wa inda aka tsara mai to sai ya zamto ya yi biyu babu bai samu sa'ida ba a cikin fitinar kamar yadda kuma fitinar kuma ta ji ta shi kuma ba shi da lada a wurin Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan al'ummar tawa Allah ya sanya wato kubutatta a farkonta ya sanya bala'o'i ko masu tarin yawa a ƙarshen zamun nan yake don haka a nan gaba bala'i kala-kala zai dinga sauka a garuruwanku zai jarrabe ku da al'amuran da za su taya muku da hankali yace idan wata fitinar ta zo to sai ka ga wadda za ta zo bayan ta farkon lafila ce idan wata ta zo ta uku sai ka ga ta biyun da ta zo a shi lafila ce yace mumini mai imani idan ya ga fitina ta jirka ko sai ya zaci a nan zai rasa imaninsa sai ya dinga tunanin watakila a wannan fitinar za mu rasa ranmu watakila shi kenan nan ta ƙare Allah da hikimarsa sai fitinar kuma sai a samu sassauci sai ta tafi fitinar da za ta zo bayanta sai ka kuma ta fi waccan girma haka Allah ta'ala zai ta ta wa bayi da suka zo a ƙarshen zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka duk wanda yake so ranar gobe alkiyama a kautar da shi a tseratar da shi barin shiga wuta kuma a sanya shi a cikin aljanna to ya yi ƙoƙari duk irin rintsun fitintunu da canjawar zamani to ya kasance bai rabu da imaninsa da Allah ba da ranar lahira sannan ya kyautata wa mutane ya yi musu irin mu'amalar da yake so shi ma su yi masa hadisin imamu muslim ‘yan uwana masu albarka fitintunun zamani suna da haɗari hadarinsu ya kai cewa duk wanda ya yi ƙoƙarin ya shiga cikinsu to sai sun tafi da shi duk wanda ya yi ƙoƙarin sakaci ya dinga kewaye a su, to shi ma sai sun afkar da shi wanda ya nisance su ya nemi tsarin Allah ta'ala ya ba hanyoyin da ake tsare kai gabarin fadawa a fitina shi kaɗai ne Allah ta'ala da lukufinsa zai kare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari da Muslim yace duk wanda ya ya shigar da kansa a cikin fitinar to lalle wannan fitinar za ta halakar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin girman fitintunu yace akwai fitinar da idan ta taso a cikin al'umma tamkar igiyar ruwa ce dan haka duk wanda ta zo ta kar shi za ta tafi da shi akwai wanda kuma ba ta kai haka ba akwai fitintunun da suna raba mutum ma da imanin don haka wataƙila akan wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yake cewa fitintunu za su zo ta yadda mutum zai wayi gari yana mumini amma kafin yammaci ya kafircewa addini ko kuma da yammaci yana mumini kafin safiya ya kafircewa addininsa zai iya ma sai da addininsa don ya samu wani mata'in duniya hadisin muslim al nawawi rahmatullahi alayh yayi ta'liqi akan wannan hadisin yace wannan yana nuna maka wato munin fitinar ta yadda a ɗan ƙanƙanin lokaci a wani ɓangare na zamani za ka ga zuciyar tana saurin caccanjawa ‘yan uwana masu albarka fitintinu suna da yanayi kashi-kashi kamar yadda muka ce ba za mu iya lissafe su ba wataƙila kaɗan daga ciki shine irin fitinar da muke ciki ka ga mutum ya ɗauki shiriyar Allah ya ajiye ta a gefe ya zaɓi abin da yake ganin a ciki ne zai more a ciki ne zai gwangwaje a ciki ne zai ji daɗin rayuwarsa ko da ko wannan abin ya saba wa addininsa domin mu sani duniya ba za ta ci gaba da kwalliya ba duniya tamkar kyakkyawan mace ce za ta yi dukkanin kwalliyar da za ta bayyana fitinar ta ga mazaje ba za ta gushe ba tana kiran waɗanda suke sha'awar ta gare ta duk imanin mai imani haka na duk fajircin mai fajirci to yayin da duniya ta yi ƙawa ta yi ado to shi kenan sai ka ga wani ya ajiye shiriyar Allah ya bi wannan mai kwalliyar ya bi son zuciyarsa ya je domin ko zai samu hutunsa a ciki Allah ta'ala ya yi ishara kan wannan ya ce akwai daga cikin mutane wanda yadda su suka fahimci addinin ba sa shigarsa gaba ɗaya. a gefe suke bautawa Allah a gefe suke ɗan dosa na mazauninsu idan fitina ta afka idan alkhairi ya same su sai kaga sun samu nutsuwa suna jin daɗi amma in fitina ta zo musu sai su ga shi kenan su an abin nan su ta su ta dare sai su ga kamar sun rasa duniya da lahira wanda ya siffanta da irin wannan shine wanda ya asara duniya da lahira yana daga cikin hikimar Allah maɗaukacin sarki Allah ta'ala ya jarrabu bangaren mutane ga ɓangare kamar yadda yake ce kuma mun sanya tashin ku su zamto jarraba ga tashi al'imamu bin qayyim ya ce wannan sunnar Allah ce a cikin rayuwa ba yadda za a yi wani bangare na al'umma ya zauna lafiya mutumin kirki sai Allah ya jarrabe shi da mutumin banza ba baka ci ba baka sha ba sai Allah ya jarrabe ka da azzalimi ibn qayyim yace ga farkon wanda aka fara jarraba su ne manzanni aka jarrabe su da waɗanda aka tura gare su su ma waɗanda aka tura manzanni gare su aka jarrabe su da manzannin kamar yadda ake jarrabar malamai da jahilai aka jarrabu jahilai da malamai aka jarrabi mutanen kirki da mutanen banza mutanen banza da mutanen kirki kowa yana ganin dan uwansa ya tsare masa kowa yana kokarin ya zai kau da ɗayan da dukkanin hanyar da yake da dama aka jarrabi mawadata da talakawa talakawa da mawadata ibn qayyim ya ta lissafi har zuwa ƙarshe yana daga cikin fitintunu wanda lalle ya kamata mutum ya nisance su shine fitina ta rarrabuwar kai da yin saɓani mara dalili mara tushe mara makama tsakanin musulmi saboda bin san zuciya shekul islam ibn taimiyya ta'ala ya ce akwai daga cikin fitintunu fitinar da take faruwa tsakanin musulmi a junansu su ƙaurace wa junansu su dinga ƙiyayya da junansu su dinga sukar junansu su dinga la'antar junansu yake ko da kuwa wannan fitinar ba ta kai su ɗau makami ba wannan fitina ce da ya kamata lallai a nemi tsari da ita daga cikin fitintunu masu tarin yawa shine fitinar kisan kiyashi fitinar salwantar da rayukan bayan Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba waɗanda suka tuffanta da rauni na daga mata da ƙananan yara da dattawa da waɗanda suke matasa wanda in aka ba su masu amfani ne ga ƙasa masu amfani ne ga kawukansu masu amfani ne ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari ya ce a ƙarshen zamani alharadu zai yawaita sahabbai suka ce ne kenan ya ma'aikin Allah ya ce shi ne alkasu shi ne za a yi ta kisan kai hadisun bukhari da muslim kai saboda yawaita wannan kisan kai ɗin shi ne zai zamto ana kisan kai ba tare da dalili ba ba tare da laifi ba ba tare da wanda aka kashe ya cancanta a kashe shi domin a matsayinsa na ɗan adam yana da haƙƙin da zai rayu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yace zamani zai riski mutane wanda ya kisa inda za ka tsaye da shi ba shi da wata takamaimiyar hujja da dalilin da ya sa ya kamar yadda wanda aka kashe bai san hawa ba bai san sauka ba in za ka tambaye shi ne kai aka kashe ka bai sani ba hadisin muslim don allah yan uwa abin da yake faruwa a ƙasanmu da ragowar ƙasashen musulmi na kisan kiyashi da rashin ɗaukan matakin da ya dace wannan ya dace da ɗan adamtaka a banka wa mutum wuta yana cikin mota bai ci ba bai sha ba a banka mai wuta yana ƙonewa kurmus kamar yadda za ka sanya nama ko kaza ai ko dabbobi sai kayanka sai ka tafi da sai ka tafi da da nasu sannan ka wannan mai imani ba zai iya sa dabba ba ya kona ta da wuta ka banka wa ɗan adam wuta yana ƙara yana ji yana gani mai aka a kai ina hukumomi babu gwamnati shi ke nan an yi sitan kiyashi tamkar an sa wa ƙwari magani an kashe su shi ke nan ya wuce duk wanda hannunsa ya kubuta gabar ta'addanci ga ɗan uwansa to ya sani kuma shari'a tana neman da ya kiyaye harshensa ga mutuncin 'yan uwansa domin shi ma harshe akwai fitinar da Allah ta'ala yake jarraban mutum da shi wanda yana kai shi wuta ‘yan uwa daga cikin manya-manyan fitintunu bal wadda ta fi kowace ita ce fitinar dukiya wadda duk wannan kisan da ake da waye domin dukiyar ne domin a samu power manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana neman Allah ya tsare shi daga fitinar wadata da kuma fitinar talauci ya zo a cikin jami'ar Tirmidhi yana cewa fitinar al'umma ta a cikin dukiya aka sanya ta shi ya sama da kansa yake jiyewa al'ummar ta tsoron wato abin duniya da dukiya da kuma tsoron su dinga da rigegeniya wurin tara shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba na jiye muku tsoron talauci abin da na fi jiye muku tsoro shi shine yalwata muku duniya kamar yadda aka yalwata waɗanda suka gabake ku sai ku dinga rigegeniya wurin tattara wannan duniyar da nemanta da samunta kamar yadda su ma suka dinga rigegeniya wurin kai sun tara wannan duniyar ƙarshe kuma sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da ku babu shakka dukiya akwai fitina a cikinta wurin tara ta musamman idan mutum ya zamto cewa yaki halas yaki haram yake ba ruwansa da kwabo da kwandalar da za ta shigo aljihunsa ba ruwansa ta halaliya ce ko ta haramiya shi dai ya tara ya gwangwaje Yi abu mai tsada na gani na fada kamar yadda ya ga wasu suna yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lokaci zai zo wa mutane a ƙarshen zamani ba ruwan da yawa daga cikinsu ta ina suka samu abin hannunsu ta hanyar halaliya ne ko ta hanyar haramiya hadisin bukhari yana daga cikin fitinar dukiya ne rowa a jarrabu wanda yake da dukiyar da rowa yana kallon na kusa da shi za su mutu da yunwa ko a zuciyarsa bai damu ba wataƙila da zai fitar da wani ɗan kaɗan daga cikin abin da yake mallaka ya bayar dukiyar ma ba ta kan an yi ba amma babu abin da ya dame shi da kuma wulakanta mabukata da ƙoƙarin hana haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da hana haƙƙin mabukata ‘yan uwana masu girma mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu tsaya da yi addini kamar yadda ya umarce mu wataƙila wata tambaya a ƙarshen wannan hudu ba shi ne shin akwai hanyoyi da shari'a ta sanya wa mutum wanda da zai bi su zai iya samun sauƙi ko kuma Allah ta'ala zai kare shi daga afkawa cikin fitina wannan shine abin da za mu ji a juma'a ta gaba insha Allah ta'ala ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة رحمكم الله جدا